Sama da miliyan dubu arba'in na sefa ne aka kista cewa suna salwanta a kowace shekara a nan Nijar a sakamakon ambaliyar ruwa ko sanadiyar sauran bala'o'in da ke afkawa gonaki da filayen kiwo da wuraren kamun kifi. Lamarin da ke shafar miliyoyin mutane galibin su mazauna karkara da ke dogaro akan waɗannan ayyuka. dalili kenan gwamnatin wannan ƙasa ta fara hangen aiki da tsarin inshorar manoma kamar yadda abin yake a yanzu haka a ƙasashen afirka da dama ministan ayyukan jin kai alhaji lawan magashi ne ya bayyana haka a taron manema labaran da kwamitin nazarin hanyoyin shimfiɗa tsarin inshorar manoma ya kira misali a gonarka kana samun eh, dame ɗari to sai zamanto wannan gona mai dame ɗari eh, kai ya dace a ce in an hori ya faru ko ruwa ya zo ya cinye kamar shekarar bana ruwa guri da yawa kaga wajen girgir guri da yawa ruwa ya cinye to kamar irin wannan sai ya zamanto a ce to cikin eka guda in kana samun bahu biyar yanzu a wannan eka guda za ka ba asiransu kudin bahu daya kenan kamar jika 20 ko jika 15 a wannan eka in shekara ba ta zo daidai ba Allah ke yi don wannan asirans da ka zuba wannan kudin bahu daya ita za ta zuba maka bahunka biyar ko ka bahu hudu dangance da yadda kuka tsaida da ita da yake magana da yawon kungiyar manoma da makiyaya ta platform paysan jibbo banya mamba a wannan kwamiti ya fayyace irin amfanin da ke tattare da wannan tsari idan ya tabbata ka tai ka ɗauki eh, taki bashi ka tai ka ɗauki iri bashi ka zo ka sa cikin gona ruwa ya canye duka babu wani tallafi na kware ka san dai ba za ka tashi ba to wannan abun in dai an bishi shi wanda ya kamata wanda muke nan muna bishi ana tallafa maka don ka samu ka tashi ka samu ko bashin nan da ka ɗauka wajen banki ya zama to assurance ita kuma za ta zo ci ka ci gaba da aikin ka ni na kawo maka an gare ne ka ɓadda zai kawo maka tallafin don ka samu wannan taki. Ɗaukan inshora a kasashen Afirka musamman a nan Nijar wani tsari ne da mafi yawancin masu ababen hawa ke ganin sa tamkar na tilashi don kaucewa haɗuwa da fushin hukuma ba wai don kare kai daga asara ba. To ko ne tabbaci kamfanonin inshora ke da shi kan cewa a wannan karan inshora za ta amfani mai ita? Jibril Talatu, mamba a kwamitin inshorar manoma, shine shugaban kungiyar masu kamfanonin inshora. Asuransu wagga ta manoma kasashe da yawa sun gwada wayan da kaman kasashe mu kama da juna in suna nan ga gwada don mi mu ba mu a nan Niger ba za mu tsaye ba tare muke da gwamnati tare ke da kasashen waje eh, insha Allah tsari da karshe za a samu ba wani shakka an da ya bayyana cewa a yadda tafiya ta kama hanya akwai yiwuwar soma aiki da wannan tsari a shekarar 2023 sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.